Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 1625 da kuma ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. sai tashar mutar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu Alfa rediyo da ke kasar Ghana. Haka kuma za a kama iya za iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma a kama mu kai tsaye a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 24 ga watan Yuni, shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Amma kamun mu tsanduma cikin shirin bari mal hafiz ba mu kani labarai. To Yusuf ga kanin labaran. Amurka na shirin sake kakaba sabbin takunkumai akan Iran a yau Litinin. sannan rahotanni sun bayyana cewa babban kamfanin fasaha na amurka apple ya nemi abokanan hulɗarsa na taiwan da ke china da su duba yuwar daina ayyukansu da kashi 15 zuwa 30 a china akalla magina 26 aka tabbatar da mutuwarsu a cambodia bayan da wani gini da ake kan ginawa ya rubuta. to kanin labaran kenan idan kuma muka tsandama cikin shirin za ku ji irin dambarwar siyasa da ta kunno kai a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar. dandandandandandan muna jiran su radda za a daddagewa radda za a kada ƙura'a ga su gamu mu su gayi mu gayi To idan kuma muka leka kasar Kamaru za ku ji irin halin da halin rashin tabbas da 'yan gudun hijiran Najeriya suke ciki. banda ma haka a cikin dubu hamsin da takwas din nan menene shiri da suka yi da sauran mutane da za su rage bayan da an ɗebe dubu hudu shine ma tunanin kowa da kowa a yanzu haka daga bisani kuma za ku ji shirin mu na yau ilimi garkuwar ɗan adam amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Amurka na shirin sake kakaba sabbin takunkumai akan Iran a yau Litinin a wani yunkuri na kara durkusar da karfin tattalin arzikin kasar da nufin sauya halayen gwamnatin ta Iran. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kira sabbin matakan a matsayin masu muhimmanci amma ya ƙi cikakken bayani ga manema labarai kan wannan mataki da amurka ke shirin ɗauka gabanin a ayyana shi a hukumance pompeo ya yi waɗannan kalamai ne gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa saudi arabia da kuma ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a wani yunkuri da gwamnatin trump ke yi na tattaro kan ƙawayenta domin a ƙalubalanci iran ita dai amurka tana kalubalanta iran ne kan shirinta na mallakar makamin nukiliya to amma iran din ta musanta cewa tana ci gaba da kera makaman inda har ta kulla wata yarjejeniya a shekarar 2015 da amurka da burtaniya da china da faransa da rasha da kuma jamus na takaita shirinta na mallakar makamashin da nufin kawar da fargabar da ake nunawa inda za a saka mata da sassauta takunkuman da aka saka mata. rahotanni sun bayyana cewa babban kamfanin fasaha na amurka apple ya nemi abokanan hudarsa na taiwan da ke cana da su duba yuwar daina ayyukansu da kashi sha biyar zuwa talatin a cana domin su kaucewa ƙarin kudaden haraji da amurka ta saka a kan kayayyakin cana sai dai shirin maida ayyukan wanda manazarta suka ce tuni ya fara aiki zai yi mummunan tasiri ga ribar da babban kamfanin fasahar yake samu sannan zai haifar da rashin ayyukan yi sosai a china sun kara da cewa irin wannan canji ya faru a shekarar da ta gabata a tsakanin wasu kamfanonin fasaha da ke samar da kayayyaki a china kuma za a ci gaba da samun haka idan aka ci gaba da takaddama cinikayya tsakanin manyan kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya Su dai kamfanonin fasaha kamar su Apple sun tsinci kansu a yanayi na tsaka mai wuya a wannan saɓanin cinikayya tsakanin Amurka da China inda suke fuskantar barazanar ƙarin kudaden haraji a kan kayayyakin da ake ƙerawa a China domin a kai su Amurka. Akalla magina 26 aka tabbatar da mutuwarsu a Cambodia bayan da wani gini da ake kan ginawa ya rubuta a birnin Sihanoukville da ke gabar ruwa. an kuma tabbatar da cewa mutum 24 sun jikkata yau litinin masu ayyukan ceto sun yi ci gaba da tono baraguzan ginin ko akwai waɗanda suke da rai ma'aikatan na bacci ne a cikin ginin mai bene bakwai da safiyar ranar asabar a lokacin da haɗarin ya faru waɗanda aka ceto daga ginin sun ce akalla mutum hamsin zuwa sittin ne suke amfani da ginin a matsayin wurin kwanansu asalin benen na ginin shine a matsayin gidan haya wanda mallakin wani ɗan kasuwa ne a cana a halin da ake ciki 'yan sanda na tsare da mutum hudu dukansu 'yan kasar china domin yi musu tambayoyi a kokarin da ake yi na gano musabbabin rushewar ginin labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga hukumomin Hong Kong da su tuntuɓi masu ruwa da tsaki kafin su amince ko su yi gyara kan ƙudurin dokar da za ta tura mai laifi zuwa cana don a tuhume shi ko kuma wasu dokokin yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a yankin mai cin gashin kansa. yayin da take jawabin buɗe taron da za a kwashe makonni uku ana yi kan haƙƙin bil'adama a birnin geneva na ƙasar switzerland michelle bachelet ta ce har ila yau tana ci gaba da tattauna da hukumomin china kan abin da ya shafi yankin zinshan inda ta taɓo batun samun hanyoyin kaiwa ga yankin da sauran batutuwa masu saka ido na majalisar ɗinkin duniya da kuma masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce kusan mutum miliyan ɗaya na ƙabila ukuru da kuma wasu sauran musulmai ne ake tsare da su a wasu cibiyoyi da ke yankin na ziyanshan kasashen duniya sun yi ta Allah wadai da China da ta buɗe waɗannan cibiyoyi waɗanda ta ce na horar da ilimi ne da nufin taimakawa mutane su yi watsi da halaye na tsatsauran ra'ayi. jam'iyyar adawa a turkiyya ta yi gagarumar nasara a zaben da aka sake na mukamin magajin garin istanbul wanda ya kasance mai cike da takaddama wannan nasara da 'yan adawa suka yi babban koma bayan ne ga shugaban turkiyya rajib tayyip erdogan wacce ta sa ya rasa karfin ikon fada aji da yake da shi wanda ya kwashe shekaru 25 yana mura sai dai dan takarar da erdogan ke marawa baya binali edirim ba tare da ɓata lokaci ba ya yi wa abokin hamayyarsa Ikrim Amagulu murnar lashe zaben. gaida Malam Hafiz da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya bari mu shiga cikin duniyar rahotannin namu wanda za mu fara da jamhuriyar Nijar inda ake shirin kada ƙuri'a don tsige firaministar ƙasar akan waɗansu abubuwa da ake ganin cewar yana aiwatarwa waɗanda ba su dace ba da dokokin ƙasar. Sule Mummuni Burma ya haɗa muna wannan rahoton. kimanin 'yan majalisa 35 na bangaren adawa ne suka saka hannu a kan takardar da suka shigar a gaban majalisar dokokin kasa a ɗazu da hantsi kan buƙatar tsige firaminista birjira fini daga mukaminsa saboda zarginsa da kasa taɓuka komai wajen warware matsalolin da suka addabi ƙasa ciki kuwa har da batun tsaro honorable isu isaka shine kakakin 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa kullum in ka bude rajo sai ka ji an kashe dan adam a niger an kashe sojawunmu an fara yaki zuwa yanzu shekara duka in an ta an yi bincike an gani soji tamanin ake kashe ban kawo civil ba zancen civil ban kawo zancen mata da boko haram sun doce kasan ngilewa da tumu har yau kowa bai san inda suke halin kuncin rayuwar da jama'ar Nijar ke ciki a yau wata kwakwarar hujja ce da 'yan hamayya ke ganin za ta ja hankulan takwarorinsu na bangaren rinjaye su ba da haɗin kai don kawar da birjira fini daga kujerar da ya shafa shekaru fiye da takwas a kanta. Kudi ba ku gani, lahiyan jiki, likitoci, babu magani, lokol, rishin ruwa, rishin wuta babban matsala ne. Kullum in an zo an jera kasashen duniya sai a ce niger ita ce na karshe muna da man fetur kudin da muna samu ciki ba a na a sashi bisa hanyar da nigerian suna wadata mun gwamnati ya kasa masu rinjaye waɗanda ke kallon wannan yunkuri a matsayin wata alamar da ke fayyace mizanin demokuraɗiyya a jamhuriyar niger cewa suke ga 'yan hamayya a zuba a gani honorable bukari sani zilli ɗan majalisa ne a ƙarƙashin tutar pnds tarayya madigar jam'iyyu masu rinjaye dandan dandan muna jiran su radda za a daddagewa radda za a kada ƙura'a ga su ga mu su gayi mu gayi mutanen ƙasa su san da kan cewa abin nan da suka gayi gaskiya ne siyasa ce ba gaskiya ba ne ba mu kuma hujjojin da za mu badawa da hito mu ba su amsa iri-iri saboda muna nan dan ƙasa. Daga cikin kujeru 171 na wakilci a majalisar dokokin ƙasa, 'yan adawa na da kujeru 35 yayin da PNDS tarayya da ƙawayenta ke da kujeru 136 sai dai 'yan magana na cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare. a ka'idance nan da awoyi 48 ne ya kamata bangarori su tafka muhawara kafin daga bisani a yi ƙuri'ar raba gardama tsakanin masu ra'ayin gwamnatin ta renaissance da waɗanda ke juya mata baya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Allah ya kyauta, Sule Mumuni Barma muna godiya. a jamhuriyar Nijar an koshi ne shi yasa ake magana tsige shugaba amma kuma idan aka koma ƙasar Kamaru za a ga irin halin rashin tabbas da 'yan gudun hijiran Najeriya suke ciki. Muhammad Awal ya haɗa mana rahoto na irin halin da mutane ke ciki. Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da gwamnatin kasar tarayyar Najeriya sun shirya kan kwashe 'yan gudun hijira su dubu hudu daga cikin guda dubu hamsin da takwas da suke kafe a sansanin 'yan gudun hijira na kasar jamhuriyar Kamaru domin a maida su waɗansu sansanin na 'yan gudun hijiran da ke can a kasar tarayyar Najeriya cikin wata mai zuwa. Wanda ne yasa na yi tattaki domin na yi hira da mataimakin shugaban 'yan gudun hijira Mr. Lucas Isaka ko ya suke kallon wannan al'amarin? Eh, gaskiya wannan ya tada hankulan wasu mutane da muke tare a nan. da cewa a'a in ma gwamnatin najeriya na shirya ya mai da mu gida ya kamata a ce a zo a dan tattauna da yan gudun hijira tafiya rana ɗaya ba zai yiwu ba ya kamata ga tari da muka shirya domin mu mai da ku gida wannan shine abin da ya kamata a sanar da jama'a domin an yi maganan dubu hudu ne wanda za a kai su najeriya to dubu hudu kuma wanda suka yi rajista za a tafi da su an yi rajista fiye da dubu hudu daman amma yanzu gwamnati kuma yana shirye domin mutane dubu hudu ya nuna wannan mutane suka shiga damuwa da cewa yaya idan mu muna nan a dubu hamsin da takwas kuma a ce za a ɗabi dubu hudu kawai a cikinmu sauran yaya kenan wannan ya ɗan taɓa hankulan waɗansu sai dai mun ba su hankulu cewa za mu jira jami'an gwamnati na Najeriya da sun ce za su zo su ɗan tattauna da mu kafin a ɗabi mutane zuwa gida wannan shine jira muke yi kuma batun ɗaibin mutane a rana ɗaya ba za a ɗabi mutane dubu hudu ba banda ma haka a cikin dubu hamsin da takwas ɗin nan menene shiri da suka yi da sauran mutane da za su rage bayan da an ɗabi dubu hudu shine ma tunanin kowa da kowa damuwa a yanzu haka. To Mr. Lucas yanzu kana ganin cewar ku 'yan gudun hijiran da gwamnatin Najeriya yanzu ku kuna bukatan komawa kasar ku ne ko kuma a kun fi so dai ku fara zama kenan a kasar Kamaru bayan kun kwashe shekara shekaru kuna zaune a kasar ta Kamaru. Na gode da wannan tambaya sai dai kuma abin da mutum zai duba kaga mu ne ya fi damu daga garin mu kuma ba wai in muka yi gaggawa muka fito saboda matsala ba za mu yi gaggawan komawa ba shi yasa muka ɗau shekara kusan shida muna nan a wani kasa wato komawa gida ya dangance sharadi da su jami'an kula da yan gudun hijira suka shirya na Najeriya da na Kamaru da kuma gwamnatin Najeriya da na Kamaru da cewa ya kamata dan gudun hijira in ya zanna a sansani lokacin da ya za a mai da shi gida ya kamata a mai da shi gidansa na asali bai kamata a mai da shi wani sansani kuma ya sake zaman zaman sansani ba shi ne abin da suka fada a lokacin amma kuma wannan bayani da suka zo da shi yanzu shine za a ɗauki mutanen daga sansani sa'anan a sake kai mu cikin sansani shine ma abin da wasu suke cewa yaya lokacin da muka zo farko farko ba mu samu gidajen kan kanmu ba mutum ɗari a ɗaki ɗaya haka kuma za a sake yi mana in muka koma babu wani zaman asiri cewa kai kana tare da iyalinka sai dai ku zanna mutum ɗari a ɗaki guda. na namijin ta bakin ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin ƙasar kamaru ko na ƙasar tarayyar najeriya amma al'amarin ya faskara yau dai shekaru shida kenan da 'yan gudun hijiran suke kafe a ƙasar jamhuriyar kamaru bisa kulawar ƙungiyar kai wadda suke kula da 'yan gudun hijira ta duniya hcr da kuma sauran ƙungiyoyi na ƙasashen duniya game da gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru a dajin nan na Minawawo Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Allah ya kawo muna agaji baki daya a gaida Muhammad Awal Garba. Bari mu leƙa kudancin Najeriya inda ƙungiyar Fulani ta miyatta Allah take buƙatar cewar a ba su izini don su kafa wata kungiya ta sintiri don magance matsalolin sace-sacen dabbobinsu a yankin. A makon da ya gabata a kai wannan taron, Alphonsus Okoro Igwe ya haɗa mana wannan rahoton. Batun kafa kungiyar 'yan sintirin miyatti Allah jihohin kabilar Ibo yanzu ya janyo cece kuce a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda jama'a da dama sun bayyana kin su da hakan. It is a lending credence to the acclaimed Fulanization of Nigeria and it is being denied. But practically, physically, you see it being perpetrated on a daily basis. Bari su wuce a cewa baga kakakin kungiyar kabilar Ibo ta Ohanezen Dibo kenan na cewa wannan na ƙara ƙarfafa zargin da ake wa Fulani da niyyar mamaye Najeriya. ana musanta hakan amma kiri ana bayyana hakan a koyaushe yanzu suna so su kafa kungiyar tsaro ta fulani a kasar ibo wajen da ba nasu ba inda ba su da ƙauye inda ba su da gona inda ba su da wurin harka ta yaya na me tsaron me ake so a tsare ba mu taba jin haka ba saboda haka ko kaɗan ba mu amince da wannan ba kuma za mu ci gaba da nuna ƙin amincewar mu da wannan in ji wani malamin jami'a dr celestin wosu ya ce wannan shawarar zubar da mutunci ce ga kabilar ibo da kuma al'ummar kudu maso gabas a hakikanin gaskiya wannan kuskure ne haka ne ma wani dan siyasa honorable stephen grej ya nuna kin amincewarsa in Lagos there's no Igbo land group different from what the Yoruba has. Ya ce ina ganin wannan a matsayin wata hanyar ruguza Najeriya ko kaɗan na ganin wani abin haɗin kai a nan saboda a Lagos babu ƙungiyar 'yan bangan igbon da ta sha bamban da abin da Yarba ke da ita. A Kaduna, Kano da Sokoto babu wata ƙungiyar 'yan bangan Ibo saboda haka neman kafa ƙungiyar 'yan sintirin Fulani a yankin kudu maso gabas na nuna cewa akwai lauje cikin naɗi. Hakan bai dace ba kuma hakan ya sabawa haɗin kan Najeriya. To ko menene ita kungiyar miyatti Allah ke cewa game da wannan maudu'in? Alhaji Gidado Siddiki shine shugaban kungiyar a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Eh wato wani lokacin in an kawo abu zaka ji mutane suna kawo ce kushe a kan amma abin da ya sa muka kawo wannan maganan dama ko ina in ka ga jaridu ana ta sukan sunan Fulani sunan Fulani Hesman sun yi kaza da sauransu shi ya sa mu kungiyar mu yace fito ne saboda mu tabbatar da shi wannan abun da ake faɗa ai ba Fulani duka bugaye ba. Akwai mutane masu kirki a cikin su shi yasa kuke so tunda aka ce abu ne na kawo zaman lafiya ko kuma neman wanda yake da laifi kaga dole sai an samu enforcement enforcement din nan dole za a samu vigilante shi yanzu bibo wanda yake vigilante ai bai san ba ne wanda bai da gaskiya ba amma shi ba ne yan ce shi vigilanti ne ya san mutanen da ba su da gaskiya a cikin fulani ne akwai su kuma shi ibo in ba ne sabon mutum ya zo shi ibo bai san cewa wannan mutum sabon ba ne ya zo ba amma shi ba ne ya ga wannan sabon mutum ya san cewa wannan sabon ne baya gurin zai tambaye shi bai kawo shi kuma daga ina fito ko aikin mai zai yi shi ne ya sa muke son mu samu mutane mu suna cikin wannan aikin don yan tura wani mutum ya ce aikin fulani kaga bai san wayen ne Bai gaskiya ko mara gaskiya ba a ranar alhamis ishirin ga wannan watan ne cibiyar bunƙasa ciniki masana'antu ma'adinai da noma ta kudu maso gabas da hukumar kula da hidimar 'yan sanda da kuma hukumar raya ƙasashe ta birtaniya suka gudanar da wani taron koli akan inganta tsaro a yankin kudu maso gabashin najeriya a inugu inda ƙungiyar makiyaya ta miyatti allah ta kawo wannan shawarar kafa ƙungiyar 'yan sintirin fulani a yankin alfonso sokorigwe muryar amurka daga inugu Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe. To a gaida sarkin Hausawan kudancin Najeriya alfonso Okoro Igwe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka Allahumma amin. A makon da ya gabata, kun ji irin ƙorafe-ƙorafe da ƙungiyar Fulani ta ƙasa ta miyatta Allah ke yi dangane da ilimin 'ya'yansu. a yau ma za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a shirin mu da ya gabata. Alhaji Muhammad Kiruwa arɗin Zuru ya ci gaba da bayanai kamar haka. mai Don ba za mu goyi bayan zalunci da azzalumi ba ba za mu goyi bayan rashin gaskiya da da mai aikata rashin gaskiya ba saboda haka mun goyi bayan wannan doka shekara ɗaya da ta wuce kuma mun goyi bayan dokar da ta ce a hana yara ƙanana 'yan shekara bakwai takwas kiwon shanu ya kamata in za su yi kiwo a hada su da balagaggu 'yan shekara goma sha bakwai zuwa ashirin domin su ne za su iya kare dukiya daga zuwa banna su ne za su gane cewa in an zo ana tambaya abin da ake son a tambaya za su iya da ansa domin ka ba yaro dan shekara takwas tara goma idan aka zo aka samu matsala karshen ta ba zai tsaya ba zai gudu wajen gudun nan yana iya mutuwa mutuwa shi na iya haddasar da hitina yana iya barin shanu su shiga su yi banna a gonakin mutane domin yana can yana wasa saboda haka wannan banna kuma za ta iya haddasar da hawada tsakanin kabila da ke wannan wuri ta ibonyi da al'ummar fulani da haka ita ma wannan doka mun yadda da ita sannan akwai doka ta tashi da daddare wanda ainihin ƙasar ibonyi ba ta da hanyar shanu Batar grazing reserve batar ranch batar colony dukkansu a jihar Ebonyi babu amma akwai fahimta tsakanin al'ummar jihar Ebonyi da al'ummar Fulani jihar Ebonyi saboda haka muka yi kira ga gwamnati a cikin dokar da ake ta cewa ba za a yi ta da shanu ba muka ba da shawara muka ce a sa kwamiti wanda shanu za su rinka tashi da daddare lokacin da babu motoci don in ka ce shanu sayi da rana to karshen ta za a haddasa haɗura a rasa rayukan al'umma a bisa hanyoyin nan saboda ba za a iya kontrolin shanun ba amma in an bari dare ya yi kawa sun ɗauke motoci sun rage hilani za su iya kontrolin su daga inugu su shigo jihar ibonyi su je inda za su shiga daji ba tare da sun cutar da kowa ba tare da sun haddasa haɗari ba wannan yana cikin abin da muka yi yarjejeniya bayan shi bannar da ke waruwa mun yarda da cewa duk bayan lacin da ya banna gona a je a bincika a gano wane ne a yi assessing a biya mai gona haƙƙin shi haka kuma su ma 'yan ƙasa mun yi yarjejeniya da su duk mutumin da ya kashe saniya ko ya ji mata to babu shakka zai biya wannan saniya kuma zai biya diya ta wannan saniya din da haka duka waɗannan yarjejeniyoyi mun kai ƙarshe da gwamnatin shekara ɗaya da ta wuce amma akasin baki da ke shigowa da matsalolin da ke samu ke waruwa kaɗan kaɗan doka dama in an yi ta sai an tsare ta kuma sai an bi ta kuma sai an tsaya ana tuntuɓar ta don in ba a yi ana gyaran ta to kullum za a dinka faɗa a cikin haɗari bayan shekara ɗaya gwamna ya gayyato mu yanzu bisa ga wasu matsaloli da koke-koke amma shi gwamnan ya riga ya fahimci matsalar bahilla ce ya san waye ne bahilla ce kuma ya kira mu mu yi taro da sarakuna gaba ɗaya da chamomin lokal gamma da kwamishinonin shi da jami'an tsaro da kuma al'umma mutu fulani na jihohin inyamurai gaba ɗaya mun kai ƙarshe yau mun yi matsaya duka waɗannan abubuwan da suka waɗi na dokoki mu mun amince da su dukkan abin da ke gyare-gyare cikin dokokin mun kuma sake zauna da al'umma fulani mun waɗa musu inda kurakuran suke ko mun tabbatar musu da su gyara su ko mu ɗauki mataki na shugabanci na ƙasa tsakanin mu da su domin duka abun ana yi ne domin su samu zaman lahiya su samu fahimtar juna tsakanin su da hukuma su samu fahimtar juna tsakanin su da jami'an tsaro don haka mu babu shakka idan za a samu kowane gwamna ya shirya tsari irin yadda gwamnan ibon ya shirya shi to babu shakka mun tabbatar da an kawo ƙarshen matsalar bahillaci tsakanin manomi da makiyayi an kawo ƙarshe batun waɗan ƙabilanci an kawo ƙarshe batun waɗan addini an kawo ƙarshen shi domin yau taron da muka yi an tashi an yi bayanai na gaskiya ko mutane iboyin sun waɗi gaskiya abin da ke akwai inda suke da matsala akwai inda muke da matsala kuma duk mun haɗu a matsayi guda a ra'ayi guda kowa ya je ya gyara yadda za a samu tabbataccen zaman lahiya a jihar imoyi kuma gwamnan jihar imoyi zai jagoranci zama na musamman tsakanin da gwamnonin jihohin Inyamurai domin a tabbatar da wannan tsari ya wanzu duka jihohin Inyamurai don ya zama abun koyi ga ƙasa baki ɗaya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka Alphonsus Okoro Igwe da ya haɗa mana wannan rahoto, sai kuma bakon namu Alhaji Muhammad Kiruwa Arɗan Zuru da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin, sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don To a gaida masu saurare shirye-shiryen namu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyar na safe. Amma kamun mu kammala shirin namu bari ga kuma sakonnin masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email. saƙonmu na farko ya fito daga Abdul Abdulhamid da ke jihar Zamfara ya ce ya Allah na ƙarshen wannan ta'addanci da ya ɗabaiɓaye jihata ta Zamfara da sauran jihohin shiyar Arewa maso yamma da Najeriya baki ɗaya domin ko a jiya sai da barayi suka kewaye garin Badako da ke cikin gunduma sake jiki a ƙaramar hukumar mulki ta ƙaura na moda sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga umar abdullahi gambaki jihar bauchi da abubakar salisu kozaki tare da zakiya abdullahi angon funtuwa suka ce biyu a hausa da allah ku ba mu dama mu yi kira ga shugaba muhammadu buhari da yi wa allah ya janye wannan yunkurin da yake yi na dakatar da almajiranci ko in ce karatun allo a duk faɗin ƙasar mu najeriya domin hakan ba ƙaramin na zai kawo ba ga haƙar ilimi a arewacin mu najeriya da fatan zai duba wannan lamarin mun gode sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga lawal sani na kowa daura ya ce salam murya amurka takaddamar da ke cikin majalisar dattawan najeriya dangane da sabbin naɗe-naɗen da sabon shugaban majalisar dattawa ahmad lawal ya yi fatanmu shine kada ta hana majalisar yi wa al'ummar najeriya aikin da ya kamata sai kuma mu na gaba ya fito daga haruna muhammad da katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce gwamnatocin kasashenmu na afirka da fatan za ku himmantu sosai wajen ɗaukar matakan kariya da za su hana ƙurarar hamada ƙasashen naku duba da gani irin illolinta ga jama'a da kuma ƙasa baki ɗaya sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga shehu shahada dambam jihar bauchi ya ce kowane bakin wuta da nasa hayaƙin rigimar da ke faruwa a majalisar jihar mu ta bauchi wani abun takaici ganin shi wanda ya zama shugaban majalisar da su masu cewa ba su yarda ba duk 'yan jam'iyyar apc ne wanda yake nuna mana ba don ci gaban jihar suke yi ba duba da yadda al'ummar jihar suke alasan barka da sabon shugaban majalisar To a gaida Blazis Adali Toro da wasikun masu saurare, amma yanzu bari in ba Malam Hafiz wuri don ya karanto mana labaran duniya a takaice. Yusuf ga labaran a takaice. Amurka na shirin sake kakaba sabbin takunkumai a kan Iran a yau Litinin a wani yunkuri na kara durkusar da karfin tattalin arzikin kasar da nufin sauya halayen gwamnatin ta Iran. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kira sabbin matakan a matsayin masu muhimmanci amma ya ƙi ya yi cikakken bayani ga manema labarai kan wannan mataki da amurka ke shirin ɗauka gabanin ayyana shi a hukumance. rahotanni sun bayyana cewa babban kamfanin fasaha na amurka apple ya nemi abokanan hudarsa na taiwan da ke cana da su duba yiwuwar daina ayyukansu da kashi sha zuwa talatin a cana domin su kauce ma karin kudaden haraji da amurka ta saka a kan kayayyakin china akalla magina 26 aka tabbatar da mutuwarsu a cambodia bayan da wani gini da ake kan ginawa ya rufta a birnin sihanoukville da ke gabar ruwa an kuma tabbatar da cewa mutum 24 suka jikkata shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga hukumomin hong kong da su tuntuɓi masu ruwa da tsaki kafin su amince ko su gyara kan ƙudurin dokar da za ta tura mai laifi zuwa china don a tuhume shi. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daren ku za mu ci gaba za mu kamu ku su shirye-shiryen namu wanda yau ma za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta ba da umarni kuma ta shirya shirin Julie Lazarus Gresham. da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Alfredo Santos. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkaidi daga nan birnin Washington DC. Bis